Masu sauraro barkanku da zuwa tashar marubuciya Azizat Hamza inda muke kawo muku daɗaɗɗen labaran da marubuciyar ta rubuta. General Nasir Zaki kashi na shida. 3, 2, one, action! Director na faɗin action, sabuwar jarumar ta fara magana tana farfari da ido cikin kamera. Wannan farfari da yanga-yanga da take yawan yi shi yasa mutane ke son ta. Jaruma Munira Bawa da ake kira da Mo Baby Tun a fim ɗinta na farko da ta kira kanta da Mo Baby tana tsaka da ɗaukar shirin fim ɗinta na bakwai kenan a cikin wata uku. Jarumar ta shigo masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da sa'a don kuwa tun a fim ɗinta na farko da ta yi da jarumi Ali Nuhu mai suna Munira, tauraruwarta ta fara haskawa a duniyar fim. Sai gashi tun daga fim ɗin Munira, daraktoci da yawa suka fara rige-rigen saka Munira Bawa a fim ɗinsu. Munira Bawa, 'yar asalin jihar Kano ce, amma tashin Lagos. Wannan ya sa ko lokacin da ta shigo Kannywood, ta zama daban a cikin sauran jarumai mata. Na farko kasancewar ta yi sakandare mai kyau a can Lagos, sai ya kasance tana ɗan jin Turanci, don ko a fim ɗinta na farko, Munira, ɗan Turancin da take sakewa lokaci zuwa lokaci shi yasa mutane suka ji suna santa. Hakanan Haka nan, directors ke ganin tana da wata dama da wasu jaruman ba su da shi. Na biyu, kasancewarta tashin kudu sai ya kasance babu irin kayan da ba ta iya sakawa. Ko da producer bai ware kuɗin kaya ba, za ta sako ƙananan kaya ta saka gashin wig, ta fito a fim tana kwalisa babu ruwanta. A shekarar 2002 da 'yan Izala ke ta wa'azi suna ƙorafe-ƙorafe kan masana'antar fim, ba kowace jaruma ba ce ke iya saka irin kayan da Munira Mobebi ke sakawa. Daraja ta uku da ta ɗaga Mobebi tun shigarta fim industry shine iya rawarta. Ta taso tun tana yarinya take son kallace-kallacen fina-finan Indiya wanda ya yi tasiri a rayuwarta ya saka mata sha'awar shiga fim tun ma bata kammala sakandare ba. Idan tana kallon fims ɗin Indiyawa ba abin da take kwaikwayo sai yadda matansu ke rawa suna ƙwarƙwasa. Lokacin da ta fara fim mutane suka ga yadda take rawa, sai aka fara danganta ta da Madhuri Dixit ɗin Kannywood saboda iya rawarta, wasu kuma su ce mata Aishwarya Rai manyan mutane da suka taso suna kallon fina-finan Indiyawa na 80s kuma suke danganta ta da jaruma Hema Malini. Kafin Mo Baby ta yi fim goma har sunanta ya shahara ya fara fim na tsofin jaruman da ta zo ta tarar a masana'antar. Ba za ka ce Mo Baby tana da kyau na shiga rai ba, amma tsantsan iya kwalliya da kwarkwasa shi yake jawo hankalin mutane gare ta, suke ganin tana da tsananin kyau. Bata cika shekara ba ma a masana'antar ta ɗan fara shafa mai don ta ƙara wa fatar ta haske duk da ma ita ɗin ba baƙa ba ce. Tana da hasken fatar da a Turanci ake cewa caramel skin. Jarumi Ali Nuhu da ke tashi a duniyar fim ɗin Hausa shi ya kawo Mo Baby cikin masana'antar. Mijin yayarta da Ali Nuhu abokai ne na ƙud da ƙud. Wani zuwan ta hutu daga Lagos zuwa Kano lokacin tana SS2 ta haɗu da Ali Nuhu a gidan. Tun daga lokacin ta sanar da shi tana sha'awar shiga fim ya ce mata ta bari ta kammala karatunta tukunna. Ai kuwa tana gama zana jarabawar WAEC, ta niƙo garinta ta taho Kano ta bar iyayenta a can Lagos. Duk da mahaifinta ya so ta ci gaba da karatu, ita kam ta shafa wa fuskarta toka akan fim za ta yi ba karatu ba. Ko da za ta ci gaba da karatu sai a gaba. Gashi yanzu ta ji daɗin yadda tauraruwar take haskawa, ta ajiye maganar karatu, ta kama sana'ar fim haikan. shekarar 2003, jihar Ekiti. Cikin shigarsa ta kakin sojoji ya fito daga ɗaki ya kalli ƙaramin falonsa wayan babu komai a saman center table da ke falon. Yau ma haka zai fita ba tare da ya yi breakfast ba. Gaskiya dole ne ya je ya taho da Fatima. Zaman gauro da yake a wannan garin ya ishe shi. Ya shiga kicin ya duba flask ɗin ruwan zafi ko ti ne ya haɗa ya sha kafin ya fita amma babu ruwan zafin a ciki. Ya yi tsaki ya fito daga kicin ɗin ya ɗau briefcase ɗinsa da keys ya fito. Second Lieutenant NM Zaki kenan. Soja ma'abocin tsayi da kaurin jiki yana fitowa ya haɗu da maƙocinsa Christopher ya fito riƙe da ƙaramin kwando da aka saka masa kular abinci. Wannan ya sake tunzura Nasir ya ji cewa dole ne wannan karin ya taho da Fatima ko tana so ko ba ta so. Dama tun da aka tura shi garin Ikiti da ya nuna yana so ya taho da ita ta fara masa ƙorafin idan ta tafi za a bar iya abu cikin kaɗaici sai ya haƙura. Shi ma dai rashin sanin yanayin garin ya sa bai takura mata akan dole sai sun taho tare ba. Kamar yadda ya yi niyya da ya samu sarari sai ya je gida ya ce da iya zai taho da Fatima. Bata hana shi ba amma ta ce ya bari a yi bikin Hauwa'u tukunna tunda bikin ya yi kusa. Da haka dai ya haƙura ya sake dawowa babu matarsa. Ƙarshen shekara da ya je bikin ƙanwarsa Hauwa'u ya taho da matarsa da ɗansa. Ita kam Hauwa'u bokon dai bai yiwu ba, don samarin da take tarawa ma ba za su bar ta ta yi karatun ba. tun da ta sake zana fefa ba ta ci ba ta watsar da maganar karatun ta rungumi ɗinki. Alhamdulillah lokacin da ogarta ta mata firidom ta ƙware sosai a iya ɗinki. Nasir ya kashe mata kuɗi sosai a bikinta ya kuma siya mata keken ɗinki akan idan ta je can gidan mijinta a Bauchi sai ta fara sana'ar ɗinki a can. Ita kuwa Aminatu bayan ta gama Heltec Ningi sai ta sake samun gurbin karatu a BUK. Ita ko magana aure ba ta yi, ta sa a ranta sai ta cimma burinta na zama ƙwararriyar likita. Ko da Nasir ya taho da Fatima Ekiti, gaba ɗaya zaman Barak ya yi mata bambara ƙwai. Ta fara kewar su iya saboda kaɗaici. Ita dama tun can ba mai son hayaniya ba ce, gashi Barak ɗin yawanci Yarabawa sun fi yawa. In dai Nasir ya fita, to tana gida ita da ɗanta tana kallo ko karatun novels. wanda ta taho da su tun daga Azare. Cikin matan maƙotansu wata Bahaushiya ba kasaniya ce maman Ikilima kawai suke ɗan magana, ita ma ba sosai ba. Abinka da aikin soja ko wata shida bata kai ba a garin aka sake yi wa Nasir transfer zuwa Ondo. Haka suka sake ɗunguma suka wuce barak ɗin Akure. Da suka je ta fara ji ina ma a azarin kawai ya barta yake zuwa mata duk sanda ya samu dama. Har ta ɗan fara sabawa da mutanen Ekiti kuma sai gashi sun dawo Akure. Lokacin da Nasir ya samu ƙarin rank zuwa matsayin First Lieutenant, sai aka sake tura shi jihar Calabar. Wannan karan kam sai da Fatima ta koma Azare ta ga ‘yan uwa sannan wani zuwansa hutu ya ɗauke ta suka wuce Calabar. Ita dai wannan tashi-tashin da suke ya fi komai ba ta wahala, sai ta ɗan fara sabawa da waje, sai a sake tura shi wani wajen. To, ya za ta yi? Ita fa ke auren soja. Hatta al'amin abin sai da ya shafe shi, An sa shi makaranta a Akure, ya ɗan fara kama karatu, aka sake tisa ƙiyarsa zuwa wata makarantar a nan kalaba Da rana tsaka, iya Abu ta tsinkayi sallamar Mariya, Ganin ta janye da akwatuna biye da yaranta uku, ta san ba lafiya ba. Bata tambaye ta dalilin zuwan nata ba, sai da Mariyan ta gama jera akwatunanta a ɗaki, ta shiga kicin ta dafa wa yaranta tadiyar murji suka haɗu suka ci. Me ya haɗa ki da baban su Farida? Cewa ya sake ni. Iya ta ja numfashi ta ce, Allah ya kyauta. Lokacin da Nasir ya bugo waya, Iya take gaya masa Mariya ta dawo gida mijin ya sake ta. Nasir ya ce idan ya zo zai zauna da mijin. Wannan zuwan da Nasir ya yi gida ya tarar da abubuwa da dama ga maganar Mariya wacce da ya samu zama da Mariyan ya ji bayani daga wajenta ya kuma kira mijin suka yi magana sai ya ga gara kawai rabuwar saboda auren akwai cutarwa. Ya ma ga ƙoƙarin zaman Mariya da mijin iya waɗannan shekaru. wai a ce kusan shekara biyu kenan kusan ita kaɗai ke ciyar da kanta, sai ta yi sana'a ta samu kuɗi ma ya karɓe kuɗin da bashin da babu ranar biya. Yanzu ma aure ya rungumo kuma ya san ba zai iya riƙe su su biyu ba, ya ce ya sake ta. Ta ya ma namiji zai auri mace ya riƙa musguna mata? Mata da suke da rauni, mata abin tausayawa ne fa. Nauyi ne ya ƙaru masa, don kuwa mijin Mariya ba shi da niyyar ɗaukan buƙatun yaransu uku. Ita ma kanta Mariyar da ta gama idda zai ba ta jari ta fara wani abin. Wannan zuwan nasa ya sa aka fara gyaran gidansu, niyyarsa idan aka kammala gyaran sai ya mai da hankalinsa kan nasa ginin, inda ya sai filin aka masa foundation ma babu nisa da gidan iyayensa. Iya za a tura mu aiki Delta, sai a saka mu a addu'a. Ni kam aikin sojan nan, Nasiru. To, Allah dai ya tsare, amma zuciyata ba ta so, yau kuna nan gobe kuna can, da ka tafi hankali na kwata-kwata baya kwanciya har sai ka dawo. Iya addu'a kawai zaki ci gaba da yi mana. Yanzu da Fatima za ka wuce can? Ba zai yiwu na tafi da ita ba. To ka kawo ta gida mana. Al'amin yana makaranta, ita ma akwai makarantar koyon girki da take yi. To Allah ya kai ka lafiya ya dawo mana da kai lafiya. Allah ya sa a je a yi aikin a sa'a a dawo a sa'a. Nasir ya amsa da amin. Shekarar 2004, Lokoja, jihar Kogi. Babu abin da ke ɗaga hankalin matar soja irin a tura su aikin kwantar da tarzoma. Watanni biyu kenan da tafiyar Nasir Delta. Watan farko yana ɗan bugowa idan ya samu dama, amma yanzu kusan sati uku kenan Fatima ba ta ji ɗuriyar mijinta ba. Ki riƙa mini addu'a Fatina, ba na son ki riƙa kuka kin ji? Ke fa matar soja ce, don haka ke ma kin zama soja. Ya cire hularsa ya saka mata sannan ya ɗaga hannu ya sara mata. Tuntsirewa ta yi da dariya ganin yadda ya wani ƙame ya haɗe fuska kamar ita ɗin soja ce. Hawayen da suke fitowa ya sa hannu ya goge mata, ta ƙanƙame shi sosai tana sauke numfashi, bata san yaushe za ta sake samun damar riƙe shi irin haka ba. Watanni biyu kenan da suka wuce. Fatima ta sa bayan hannunta ta goge hawayen da ya zubo mata. Allah ya tsare min kai baban al'amin. Sai da ta miƙe za ta shiga kicin ta ji wayar tana ringin. Ta jawo wayar akan gado ta duba sunan iya ta gani. Assalamu alaikum. Iya ta ɗauka ta tsinkayi muryan Hassana sannan ta ji iyan na cewa ta bata wayar. Fatima ta yi murmushin surukar tata. Har yanzu dai bata iya bugo waya da kanta ba, idan aka buga dai tana iya amsawa. Husaina ta ce wannan koren zan rika dannawa idan na ji wayar na ƙara. Wani lokaci da Fatima ta je gida farko-farkon lokacin da aka siya wa iya waya take faɗa mata. Iya ina wuni? Ko amsawa bata yi ba ta ce, Fatima, har yanzu Nasiru bai bugo ba? Fatima ta sauke ajiyar zuciya. Har ta gaji da faɗawa iya cewa matsalar network ke hana Nasir kira. Iya wayarsa ce ta samu matsala kuma ƙauyen da suke ba sabis. Allah dai ya tsare shi a duk inda yake. Wannan aiki nasu kullum kana cikin fargaba. La ya kusa dawowa fa, wata uku ya ce kawai za su yi. Lokacin da wata uku suka cika da tafiyar su Nasir, ko ita Fatima ta karaya, don yanzu kam ta fara tsorata da lamarin. Don kusan wata biyu shiru bata ji daga gare shi ba. Zaman gidan ya ishe ta, ta riga ta gama tirenin ɗin da take na koyon girke-girke. Dama cewa waye idan ta gama zai ba ta jari ta fara sana'ar yin cakes da sauran pastries. Wani lokaci takan shiga flat ɗin maƙociyarsu da ke mata kitso ko za ta ji wani bayani daga nata mijin tun da shi yana nan, amma kullum zancen ɗaya ne, ba a ji daga mutanen Delta ba. Wani lokaci idan tunanin ko dai mijinta ya mutu ne ya zo mata, sai ta wuni kuka. Wata rana ma da al'amin ya ishe ta da tambayar ina Abba, kawai sai ta fashe masa da kuka. Sai aka koma shi al'amin ɗin ke ba ta haƙuri. Ummi ki bar kuka, ki bar kuka ummi. Duk da dai bai san kukan me take yi ba, amma ya sa hannunsa yana share mata hawaye yana cewa ta bar kuka. Fatima ta jawo shi ta rungume shi. Ranar da Nasiru ya bugo tana wanke kayan al'amin a ta baya ta ji ringin ɗin wayarta daga falo. Da gudu ta shiga don yanzu da ta ji wayar tana ringin da gudu take ɗaukar wayar ko za ta dace da kiran Nasir. Wata numba ke kira ta ɗauka cike da fatan baban Al'amin ne. Fatina, baban Al'amin kai ne? Ta fashe da kuka. Ni ne Fatima. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Take ta maimaitawa don jin muryarsa kaɗai ya wadatar. Cewa yana raye tsawon watanni hudu da bata ji muryarsa ba. Ya isa ta yi raka'a biyu don nuna godiyarta ga Allah. Duk maganan da yake mata ta kasa furta masa komai sai ma sake makale wayar a kunnenta ta danne da hannu biyu tana jin daɗin muryar nasa, muryar da dashewarsa bai hana ta jin tasirinsa a jikinta ba. Tunda ya ce mata cikin satin nan za su dawo, ta fara washe baki tana nana ta Allah baban al'amin, Allah za ku dawo cikin satin nan? Kamar kar wayar ya ƙare, amma ce mata yayi yana so ya je ya ba da report, zai kira ta zuwa dare. Suna gama wayan zama ta yi a kan tayil ta dafe ƙirjinta hawayen farin ciki na zubo mata. Bata fata a sake tura su irin wannan aiki. Daga za su yi wata uku sai da suka yi wata biyar da sati ɗaya sai da ta tattare natsuwarta kafin ta kira iya. Aminatu ce ta ɗauki wayar ta ce iya tana sallah. Anti Amina, yaya ya kira ni, yanzu muka yi magana. Daga ɓangaren Aminatun tace ce alhamdulillahi. Jin maganar Nasiru ake daga sallama iya ta miƙa hannu a bata wayar. Tana jin bayanin Fatiman ta saka kabbara. Kullum da addu'ar dawowarsa lafiya take kwana take tashi. Ba za ta iya irga sau nawa take yin sadaka saboda Allah ya kare mata shi ba. Kwanaki can ɗan taure ta yanka ta yi sadaka da naman don can ƙasan zuciyarta tana ganin kamar sadakan ƙosan da take duk juma'a ya yi kaɗan. Suna gama wayar, iya ta fito tsakar gida ta fara kiran ‘yan biyu su je su auno gero a suto su jiƙa. Gobe da safe za ta yi kunu da ƙosan sadaka. Allah ya warware mata babban matsalarta. Yanzu saura ta mai da ƙarfinta wajen yi wa Aminatu addu'a. Gashi ko Mariya da ta zo ta yi zawarci ko shekara ba ta cika ba ta sake aure. Amma Aminatu har yanzu babu mashinshini. Ta kammala karatun likitanci tana bautar ƙasa a babban asibitin FMC da ke Azare, amma maganar aure shiru. Ba ma wanda yake zuwa ne, balle a sa rai. kuma a yadda take lura da Aminatun ba damuwa ta yi da rashin auren nata ba, Ita kan Aminatu har ta fara tsoron karatun ‘yan biyu, ga shi take-takensu su ma bokon suke sanyi. Kamar yadda iya ta yi sadaka a azare, a ɓangaren Fatima ma sadakar ta sa aka mata. Tun a ranar ta fara gyare-gyaren gida. Washe gari ma sun sake waya da Nasir, inda Nasir ke ce mata ta shirya ta wuce azare. Azare zai fara zuwa sai su dawo lokacin tare. Kwana shida da bugo wayarsa ta farko ya iso azare. Shigowar dare ya yi, suna zazzaune a tsakiyar gida ya yi sallama. Wannan karan Fatima ko kunyar surkuwarta ta bata ji ba, da ita aka tashi ana rige-rigen rungumar Nasir. Tun a daren ta lura da yadda ya faɗa ya ƙara baƙi, fararen idanunsa sun rikida sun koma ja.